This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 22 da mita 25. Jama'a jamhuriyar Nijar ma za su iya kama mutu tashoshin rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Bello Habib Galadanci ne tare da Maryam Dauda muke fata kun wani lafiya. Maryam menene kan labarin ne? To Bello kungiyar Red Cross ta faɗi cewa ana kaiwa ma'aikatan da ke taɗi mata aiki a ƙasar Gina hari har sau kusan goma a wata abin da ke kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi wajen daƙile cutar Ebola. Shugaban Ukraine da na Rasha da Jamus da kuma Faransa sun kammala tattaunawar da suka yi a birnin Belarus yau Alhamis inda suka kulle yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙudurin kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe watanni ana yi. Wani rahoton ƙungiyar kare haƙoƙin 'yan jarida da aka fidda yau ya nuna cewa 'yancin yada labarai ya ragu a faɗin duniya a cikin shekarar da ta gabata. To madalla Maryam da kanin labarai shi kuma shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya me ya ce game tayar da kayar baya saboda sakamakon zabe Barazanar matukar ba shugaba Jonathan bane ya lashe zaɓe za a yi uwar watsi a Najeriya ba zai jawo yaƙi ba ko ta da wata fitina. Kar ku yi nisa za mu taɓa wannan batu. Sannan sashen Hausa ya sabon ma'aikata. inda dai na fara koyon aikin shine a rediyon jihar kaduna na kuma cewar ya kamata inda ce da koyi yadda zan yi in kai ga ainihin matasa da na barocin in dan waya musu da kai ko kuma dan ba su haske za ku ji sunan su dan anjima kaɗan sannan jimai ali za ta kawo shirin sai bango ya tsage bari fara cikakkun labaran duniya da fatan kun wuni lafiya ga cikakkun labaran Ƙungiyar Red Cross ta faɗi cewa ana kai wa ma'aikatan da ke yi mata aiki a ƙasar gina hari kusan sau goma a wata, abin da ke kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi wajen daƙila yaɗuwar cutar Ebola. A wata sanarwa da aka fidda yau Alhamis, ƙungiyar ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce lamarin kwanan nan da ya faru ya faru ne ranar Lahadin da ta gabata a garin Fokariya da yammacin Gini inda aka yi wa wasu ma'aikatan ta duka yayin da suke ƙoƙarin binne wasu da cutar Ebola ta kashe. Ƙungiyar ta ce binne masu cutar Ebola yadda ya kamata muhimmin abu ne wajen hana yaduwar cutar tunda ana iya ɗaukar ƙwayar cutar daga gawar waɗanda suka kamu da ita. Shugaban ƙungiyar Red Cross ta Gini, Yusuf Traore, ya gaya ma manema labarai cewa muddin mutane na ci gaba da yin bahaguwar fahimta game da yadda cutar Ebola ke bazuwa, kuma suna ci gaba da hana masu aikin sa kai gudanar da aikinsu yadda ya kamata, to ba za a iya magance cutar ba. cikin makon nan cikin makonnin da suka wuce da dai an samu ƙara mutanen da suka kamu da cutar ebola a gini bayan raguwa mai yawa da aka samu na tsawon lokaci muryar shugabannin ukraine da na rasha da jamus da kuma faransa sun kammala tattaunawa da suke a birnin belarus yau alhamis inda su kula ya tsagaita wuta da kudurin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe watanni ana yi wanda ya sanadiyar kashe dubban mutane a gabashin ukraine yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma wadda za ta fara aiki ranar goma sha biyar ga wannan watan an sanar da ita ne bayan da aka kwashe sauyi goma sha shida ana ta tattaunawa mai zafi a birnin minsk babban birnin kasar belarus shugaban kasar rasha vladimir putin ya faɗi cewa bangarorin sun amincewa akan ko in ce sun iya amincewa ne akan manyan batutuwa ciki har da janye manyan makamai daga yankin da ake tauna rigingimu haka zalika da kuma an ba da rahoton cewa yan awaren kasar masu goyon bayan rasha su ma sun amince da wannan yarjejeniya amma sai dai duk bangarorin sun jaddada cewa a taron manema labarai daban-daban har yanzu dai akwai rashin amincewa tsakanin su a wasu batutuwan duk da cewa an yi wannan yarjejeniya da suka wuta yau jami'an tsaron ukraine sun faɗi cewa an shigar da ƙarin tankokin yaki da manyan makamai zuwa yankin ukraine daga rasha a cikin dare labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau ne wata kotun wata kotun kasar masar ta saki wasu 'yan jarida aljazira biyu bayan da aka ɗage zaman tuhumar su da ake yi da laifin taimakawa kungiyar muslim brotherhood har zuwa ranar 23 ga watan nan na fabairu wani alkali a birnin alkahira ya ba da bela muhammad fahmi a kan kudi dala dubu talatin da uku amma ba a ba da belin bahir muhammad ba abokin aikinsa shi dai mr fahmi yana da takardar zaman kasa biyu ƙasar kanada da masar kafin ya mayar da takardar zama ɗan ƙasar masar a cikin wannan watan da fatan za a sake shi Ɗan jarida na uku da aka kame ɗan ƙasar Australia, Peter Grest, an sake shi an kuma mai da shi ƙasarsu ranar ɗaya ga watan nan. Mutanen uku dai an kame su ne a cikin watan Disamba shekarar 2013 kuma daga baya aka hukunta su. Mr. Grace da Fahmi sun samu hukuncin zuwa gidan yari na shekaru bakwai. Shi kuma Mr. Mohammed wato shi kuma Mohammed ɗan ƙasar Masar ya samu shekaru goma. Kamfanin dillancin labaran na Aljazeera dai ya kafe akan cewa babu abin da mutanen guda uku suka yi kuma sun buƙaci wato kamfanin ya buƙaci kotu ta wanke su. Maryam a ƙarshe wani rahoton ƙungiyar kare haƙoƙin 'yan jarida da aka fidda ya nuna cewa 'yancin yada labarai ya ragu a faɗin duniya a cikin shekarar da ta gabata. Mizanin auna 'yancin yada labarai na duniya da ake yi shekara-shekara ya nuna cewa yanaye-yanaye sun tabarbare fa cikin kashi biyu cikin uku na ƙasashe 170 da ake gudanar da wannan bincike a kansu a shekarar da ta gabata. An samu raguwar 'yancin yada labarai ne saboda rikice-rikice da makamai da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye kamar ISIL. Muzanta 'yancin bayyana ra'ayi ya karu da kashi takwas tun shekara ta 2013 abin da ya shafi yawancin kasashe 180 da aka gudanar da wannan bincike a kansu shekara ta biyar kenan da kasar finland ke samun gaba a yancin yada labarai abin da ya taimaka wa kasashen turai da yankin balkan su samu kyakkyawan sakamako a wannan fannin duk da ragowar da aka samu na yancin bayyana ra'ayi kenan gabas ta tsakiya da yankin arewacin afirka su ne suke da ƙasa kenan wajen yada yancin bayyana ra'ayi rahoton ya ce yawancin waɗanda yankunan na hannun ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba ko wato ƙungiyoyin 'yan tawaye kenan da kwata-kwata ba ruwansu da kuma kafar yada labarai mai zaman kanta. Baki su labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington. madala biyo bayan barazana da 'yan tsagira suke ta na cewa idan ɗan takarar su bai ci zaɓe ba za su tayar da yaki a najeriya to shugaba goodluck jonathan a tattaunawar da ya da 'yan jarida a yammacin jiya ya faɗi matsayin shi akan wannan batu nasiru adamu ya kaya wakilin murya amurka a abuja najeriya ya haɗa wannan labarin Things are done in a way that nobody goes to war. Nobody will go to war. Nigeria will remain Nigeria. barazanar matukar ba shugaba jonathan bane ya lashe zaɓe za a yi uwar watsi a najeriya ba zai jawo yaƙi ba ko ta da wata fitina in ji shugaba jonathan a taron zantawa da manema labaru da ya ta'allaka kan babban zaben najeriya jonathan ya ce da yawa ma daga shirye-shirye da ake ko tallace-tallace kan kamfe ɗinsa da ke kunshe da kausasan kalamai ko kage bai ma san masu yi ba da kusan kashe tamanin cikin ɗarin su shugaban dai ya musanta shirin tura shugaban hukumar zaɓe farfesa tairo jigaho tun dole gabanin kammala wa'adinsa a watan yuni da haka haka aka yi zargin zai ba shi damar nada sabon shugaba da zai zama dan amshin shata irin wannan barazana ta guguwar shirin zaben har ta sanya guje-guje daga yankuna don zuwa tudun mun tsira tsohon shugaban mulkin soja abdulsalam abubakar ya ce to yanzu dai ya kamata a kwantar da hankali da fatar gudanar zaben cikin lumana ne mafi ala wayanda suke tada hankali akan wasu mutane wayanda suke tada hankali a kansu wasu ma sun yi wayannan abubuwa suna ɗakunan su gidajensu a kwance talaka yana nan yana shan wuya kuma talakawa ɗin ne da 'yan najeriya suke yin wannan ta'adda sabili da haka kowa ya makan shi kiyamun laili ya san ta da hankali bai da amfani ina kuma fata su masu zaben za su yi gaskiya wanda aka zaba ya ci zaɓe don allah da annabi su ma'aikatan zaben nan sai gaskiya. Rahotanni dai na nuna shugaban hukumar zaben na ci gaba da shirin gudanar da zaben zuwa ranar 28 ga watan gobe. Da ɗan takarar adawa janar Buhari ke kiran magoya bayansa su mai da wuka kube. Hafsoshin sojoji manya da na sojojin ƙasa da na ruwa da na sama shugaban 'yan sanda suka ce su ba za su tabbatar ba da sha'anin tsaro sai an ƙara mako shida. To wannan shi ya sa hukumar zaɓe ta ƙara mako shida ta sa sabon eh, ranaku guda biyu to a cikin sha'anin kundin mulkin najeriya wannan shine matsa zaɓe na ƙarshe da za su yi. Hakanan shi ma sakataren amintattun PDP Walid Jibrin ke kiran mai da zuciya nesa. Ƙara haƙuri cikin zukatunmu mu bar wannan shiri wadda aka yi. Wannan shiri ba laifin INEC ba ne, ba so suka ƙirƙiro shi ba, so ba ka ɗora laifin ga jega. Muna fata nan da mako shida wannan zaɓe zai yiwu kuma za mu yi shi cikin kwanciyar hankali. Alamu dai na nuna komai ka iya faruwa na yiwuwar zaben ko wani shirin na daban saboda sauyawar lamura cikin sauri a Najeriya. Nasiru Malik ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duniya mai yayi mai abin banco, haihuwar guzuma ɗa'uwa a kwanci hawawa, Madala a gaida Nasir Adam hikaya Kamar yadda muka saba duk sanda sashen Hausa na mara Amurka ya sabon ma'aikaci ko ma'aikaciya. Muna kawo muku su su gabatar da kawunan su. Yau muna tare da Usman Ahmad Kabara da Ibrahim Sama'ila Jirmai. Barin fara da Malam Usman. To Usman Ahmad Kabara wani dan matashi ne wanda ya fara aikin rediyo da ɗan. shekaru kaɗan da suka gabata kamar daga kamar misali shekara kamar sha shida zuwa sha bakwai da suka wuce mm-hmm. sannan a takaice sha shida sha bakwai shine aka ce wani eh, matashi eh dan kaɗan eh to ai kaga irin yanzu nan kaga ai ah, bagad ana ta tambaya ka a ginin ba cewa wannan dan uwanka ne ya zo amma kuma duk da haka dai shekara goma sha shida ko sha bakwai da fara ito a kila na fara daga sakandare ma <laughs> yawwa to malam <laughs> ibrahim jarmai ba eh. Ai ni da shike ina nan tukuna zuwa ɗauna lokaci shekara ta biyu kenan anan ana amurka ana amurka eh. ya zama dan gari kuma kai ma yanzu gashi nan ka shigo nan zamu yi na shigo sashen hausa mm. eh. na murya amurka na amma kuma mm. kafin ma mu nisa ai malam usman eh, mm. da ku gidajen rediyo da yawa da kai ake dan lissafa mana su muje eh to na yi aiki da inda dai na fara koyon aikin shine a rediyon jihar kaduna a matsayin bayan na dan attachment haka lokacin na yi certificate sai kuma na ce bari in dan yi musu part time kamar dan artist haka na yi dan shekara ɗaya biyu sai kuma na koma wata mujalla ta fim ta yan fim da ake bugawa hmm. na rike musu a matsayin wakili har ma na kai ina taimakawa har yawa ah, da nishadantarwa <laughs> mm, yawa har na kai kusan shi mai ita wato Ibrahim shi me yasa kusan har na zama kusan kamar mataimakin editan ta hmm. ah, daga nan kuma sai na samu aiki da BBC World Service Trust a matsayin contractor wanda freelancing ne hmm. na production da kuma presenting yawa da gabatar gabatar da shirin eh, rediyo wanda aka fito da shi saboda yakar maganar tsangwamar masu ciwo mai kare garkuwar jiki wato hiv wato sunan eh, shirin eh, ya take ni. ya wanda ah, kuma ya karbi sosai a arewa don wuraren gidan rediyo talatin da wani abu ake sa su daga nan ne bayan nan shekara shida da su hmm. sai kuma aka kafa wani sabon gidan rediyo liberty a kaduna ah, na dr ahmad janar malan hmm. wanda haduwa ta da shi sai ya yi min tayin cewa lallai ina son aikin eh, na iya zuwa na kuma nuna masa ina da ra'ayi ya ɗauke na aiki a matsayin producer na shirye-shiryen eh, wato mai shirye-shiri kenan na hmm. shirye-shiryen matasa wanda kuma eh, ina wurin ne dai har ana ta ɗan samun ɗan ƙara ci gaba har sai da na kai matsayin eh, kusan supervisor na programs wato na hausa programs wato mai kula da shirye-shiryen hausa na hmm. gidan rediyon wanda daga baya kuma Allah ya kaddara yau kuma sai ga gani a muryar Amurka ya kaga VOA a muryar Amurka ya kaganta alhamdulillah gaskiya a tunani na kila zan zo in ga wani dan karamin bene dan hawa biyu ko biyar eh. da na zo sai na ga cewa ai wato wannan wata rabin unguwa ce <laughs> saboda sa daban-daban eh, to masha Allah bari mu koma wajen Malam Ibrahim Jarmai Malam Ibrahim Jarmai dan yi mana karin bayani haka na dan irin aikin da kai na jarida a kwanakin baya eh wato aikin jarida da na dan taba ko da shike dai kamar yadda na yi maka bayani cewa shekara ta tafi kenan a nan eh. da na zo ne na ga cewar lallai akwai abubuwan da na gani daban wanda suke faruwa na wanda ban ga suna faruwa can a nahiyar afirka ba eh. na kuma cewar ya kamata inda a ce da akwai yadda zan yi in kai ga ainihin matasa da na baro can eh. in dan waya musu da kai ko kuma dan ba su haske wato dan ilimin da ka kara da shi a nan to abin da ya sa kenan sai ra'ayina ya koma wajen kan aikin jarida. A Malam Usmanu, hmm. na san akwai abubuwa da yawa hmm. da ka koya ka sani kuma ka ƙara da su waɗanda kake da su za ka kawo sashen hausa amma takamaiman yanzu kamar dan menene za mu ƙara da shi ne da muke nan eto eh kamar yadda kace abin da muka dan koyo nan ma mun zo mu kara koya din ne saboda duk yanda ka kai da iya aikin ka akwai abin da a aikin jarida muke cewa house style wato salon cikin gida hmm. wanda sai da yan cikin gidan irin ku kenan da ka zo hmm, ka zo ka tare ni tun daga filin jirgin da na bace ai gida yau wato abin da nake cewa a takaice shine duniya ta canza A harkar rediyo ta iyaye da kakanni har zuwa kanmu yanzu to abin yana canzawa domin an tafi harkar talabijin an tafi harkar na'urar tauraron dan adam irin kamar su intanet kenan yanar gizo mm. wanda matasa kar kai mamakin nan da shekara biyar zuwa goma masu zuwa kar kai mamakin yan ka kila sai ka ga abin da za su runguma shine intanet din nan mm, wato harka yawwa labarai sai ga jaridin kila duk sun koma cikin eh, electronics media irin wannan eh, gadgets din wato shi na ce to ina da sha'awar in na zo nan in ga tunda na ga eh, VOA Hausa ta ba da karfi sosai yanzu akan musamman yanar gizo na ce to wannan wuri ne da zan iya bada gudunmawa shi sa da naga an yi tallan cewa ana neman ma'aikatan a matsayin eh, international broadcaster multimedia kaga tv radio da da intanet kenan mm. sai dai sha'awar nema kuma da na nema Allah cikin ikonsa aka samu wanda to wannan dan shine gudunmawar da na zo in koya kuma nima in miƙa wa masu sauraro Da alhamdulillah muna mm. farin cikin zuwan ku mm. kamar da ku gani kowa na ta murna kuma ana ta muku tambayoyi don a ƙara fahimtar juna tunda ka san zaman tare ne muna farin ciki da samun ku kuma muna fata za mu ƙaru da ku kuma kuma ku ƙarar za ku ilmantar za ku nishaɗantar sannan kuma za ku ah, faɗakar ah, duk anan sashen Hausa mun sosai malam Usman da malam Ibrahim. To muna godiya ga lafiya. Da kwarai da gaske malam. Ciki magayi ne wa muna nan arewa abinda babba ya hanga yaro ai ba zai iya ba. A tare da sashen Hausa na murya Amurka ne fa daga nan birnin Washington DC agogon mu karfe goma na safe da mintuna goma sha shida. Gajimai. sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum kuma barkan mu da warhaka. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda kalubalen matakan tsaro a Najeriya za mu ci gaba da kawo muku shirin da muka taɓa yi da Sanata Muhammad Magoro, shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Dattijan Najeriya. To yau Sanata Magoro zai amsa tambaya ta biyu da aka masa a makon jiya cewa me yasa ne idan matsaloli suka taso wai sanatoci daga kudancin najeriya sun fi na arewacin kuzari wajen magance irin waɗannan matsalolin ga amsar da sanata magoro ya bayar eh, na fahimci abin da ce to ya ce kamar sanatoci na kudancin najeriya suna yunkura a yadda za a magance wannan eh, eh, a nan ma arewa ba za mu ce kamar maganar nuna tsaro na ce ba ma sanatoci ba maganar nan da ta taso babban matsala da wanda ke fuskantar arewa yau babu kamar maganar sha'anin boko haram din nan a halin yanzu da muke ciki kowa ya yunkura sarakuna malamai da 'yan majalisa kamar mu a majalisar dattijai daga arewa kamar da misalin da ke son bayar muna nan dama muna da kungiya wanda muke da ita mun zauna ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba akan wannan matsala ɗaya ta kanta tunda mu daga arewa ne mu da abin ya fi shafa domin abin da aka ce ya shafi hanci ido ruwa yake da sauransu abin da shafi arewa bai da shafi sauran eh, wasu sufin najeriya shi abin da yake nufi gani yake kamar cewa wai irin yadda su 'yan wato sanatoci da wakilan ah, da suke wakiltar mutanen kudancin najeriya sun fi ku hoɓasa abin da yake nufi kenan a to ba ne ba zan ce da da wannan magana ta ba kila dai a da kuke ne kila shi ne bai sani ba in bai ne ba shi ne nake ba so in ba da bayani a yanzu nan eh. na ce mun taro ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma muna so mu fita waje ne ba wuraren da abubuwan da suka shafi mutanen mu sannan mu dawo mu san irin matakan da gwamnati za ta ɗauka yadda za a magance su in ya ce su biyu ne don ce ba ki da sabu da muke ba shi yasa yi wannan kalamu dai. to muna fatan zai fahimta. To kafin mu To mm. kafin mu ƙara karɓar tambaya Sa'idu Sade Daura ya aiko mana tambaya ta email. Ina kuma ganin ya ce wani mataki majalisa take ɗauka akan jami'an tsaro da suke kashe jama'a da ba su ji ba ba su sha ba da kuma game da kone-kone gidajen jama'a da suke bayan sun 'yan tabu da 'yan bindiga. To ina ka riga ka ba da ansa tun da ka ce za ku je ku yi bincike. Eh, eh. Mm. To tambaya ce ta biyu kuma yace me yasa mahukunta sun fi mai da su akan tsaron rayukansu da dukiyansu akan na talakawa? mahukunta da yake ne da mahukunta nan yaya. Yana nufin irin su ku ah, wakilan majalisa da ministoci da tsauransu shi yana ganin cewa kun fi mai da hankali wajen tsare dukiyoyinku da da iyalan ku fiye da na talakawa. Gama wannan magana zan ce ba daidai ba ne. Domin ko da majalisa ko da majalisa dan hatta ma dan majalisa ba dan majalisa din zai ce wanda yake za a ce zai da ko koma karkara inda ya fito na tafi mutane sa. In zai tafi ba zai tafi da rundunar sojoji ba ne yan sanda su raka shi zuwa gida. Domin da cin da kake kyamfe wani mutane ba ta mai kada cikin mutanen ka ne. ban ga yadda za a ce kafi fi don ka ji majalisa yanzu ka ce ka son iyalinka bisa ga mutanen da za a ce suka zaɓe ka ba ni babu shakka kamar aka ce an naɗa mutum minista akan ba shi kamar yan sanda ɗaya ne ko biyu wanda za su dinga tafiya da shi hatta ma idan zai tafi kamar ran gadi ne wannan kuma zan ce a duk duniya ana irin wannan ɗin ba sabon abu ne. saboda aka ba zan ce sun fi ƙaunan iyalansu da mutanen da suka zaɓe su ba babu shakka akwai matsaloli kamar da ba da bayanan da suka wuce fatan mu ne daga irin matakan da ta ɗauka wanda ya ta biya kuɗin sabulu ba tare da bayyana ba. Abuja bismillah ku. Assalamu alaikum kuna magana da Badamasi Zamfara gidan jiji karamar hukumar mulki ta kauran namu da a jihar Zamfara. Tambaya na da sanata. An sha kama makamai hand a hannun jama'a. Misali an kama a Ghana an turo ma gwamnatin najeriya misali an kama a nan radio house a nan abuja hand an kama an kama wasu a bauchi a cikin church za su sa makamai kai da wani mataki kuka ɗauka domin ganin cewa an hukunta wannan wa'annan mutane ko ko shafafi ne da mai ko waɗansu ake nema a leka ma wannan laifi sai tambaya na na biyu wani mataki kuka ɗauka a bodojin najeriya domin ganin cewa makaman da ake shigowa da su suna shiga hannuwan jama'a an dakatar da wannan matsaloli sai tambaya na uku wannan matsaloli ana danganta shi da talauci idan kai daɗe akwai kuɗin da ake ware na ku duk sati ku je ku gama zaɓen ku shin wani ayyuka kuke wa al'umma domin a kawo ƙarshen wannan talauci To sanata kafin ka bashi ansa shi ma Hafiz eh. Balaraba Gusau jihar Zamfara ya yi wannan tambaya game da kuɗaɗen da suke ganin wai ana baku. Ina ji eh, ce ne? Eh shi ne na ce game da wannan tambaya na batun kuɗaɗen da ake baku da suke zata ana baku akan wani aiki kuke ma jama'a da su shi ma Hafizu Balarabe Gusau a can jihar Zamfara ya yi irin wannan tambayar ta imel shine to in zaka ba su ansa sai ka haɗa har da shi kenan. To ka dai da eh, a shi ta farko me ya fara da ita ne ce. Ya fara cewa an kama makamai ya ba da misali a gana eh. da sauransu. Da kuma na radio house. Yawwa. Eh, to to an san da zambar a nan kamar yadda ce an ce an kama sannan jami'an tsaro na gana an faɗa ma Najeriya ga abin da ake ciki haka ma na radio house. Abin yi a wannan wuri shi ne dole sai an yi bincike kamar na gane ɗin ware ne ya ɗauko ɗan kaya ɗin na ina zai tafi da su daga ina ya samo su ga aka wannan bincike aka sami ke wannan laifi kaga za a nema da mutanen najeriya na hukumar najeriya a ce na mutane a hannun tasu ga hukumar tsaro na nan na yan sanda na najeriya su ci gaba da bincike su ci gaba da bincike ta kai ga lokacin da za a ce za a cajin wa'annan mutane gaban shari'a kaga sai a kawo su gaban shari'a haka ma abin da faru na radio house dole ne wannan shi ma a ce an yi bincike tun da mutum an ce an kama na dai gani a talabijin an nuna abin da aka nuna shi dole shi ma wannan za a shiga cikin bincike ne shi ina ya fito ina ya samu wannan bindigar da aka ce na ita wannan barkonon unguwa ne ko kuma girgin ne in aka bincika akwai masana za a tabbatar menene cikin bidin ga girgin ne ko barkonon unguwa. ina zai tafi da shi don lokacin da aka ce an kama shi da shi zai shiga da fannin inda ake ba da bayanai na wannan ma'aikata din nan idan aka kammala wannan bincike an ga kamar cewa akwai laifi dole ne a kai shi gaban hukuma yan sanda ne ya kamata a ce sun caji nashi an kai shi gaban shari'a to zan ɗauka hatta na ƙarshen ga a ce ana fannin bincike ne amma kamar na makamai na ghana ba zan ci ina da cikakken inda aka kwana a kan shi ba amma tun da an da yi wannan tambaya zan ɗauke shi abin da zai kai na zan bincika ne ina aka kwana akan wannan magana din nan me yasa kin da za a ce ba kai kowa gaban shari'a ba har yanzu nan idan muka samu ansa wannan zuwa gaba idan kila aka sake wani eh, tsari din zan iya bada ansa ina fata ka ma a ce an wannan tsari din an ɗauki matakan da ya kamata a ce an ɗauka. Ah, tambayar shi ta biyu shi da maganar kuɗi ko? tambayar shi ta biyu akan iyakokin Najeriya. abin da ke ciki yanzu nan an ɗauki matakai na kamar cewa mu samu haɗin gwiwa jami'an tsaron Najeriya da wanda muke ma iyaka da su kamar ka ce eh, Niger Republic. Su mutanen Chadi babu da iyaka kamar ta ƙasa iyaka kamar na Lake Chad ne amma ana zirga-zirga inda ruwa ya rage. A samu haɗin gwiwa tsakanin da su inda za a dinga yin abin nan patrol mutanenmu da mutanensu a ga an rage yawan shigowa da makaman ah, ah, wanda haddasa irin ta'addanci din a cikin najeriya wannan akwai fi wannan kuma ana yi tsakaninmu ka ce kamar da mutanen niger republic tsakaninmu da mutanen chadi a halin yanzu na akwai wannan an ɗauki wannan matakai ɗin. To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. sakon farko na safiyanu gumal zangon daura ne inda ka ce assalamu alaikum voa taron manema labarai da shugaba goodluck jonathan ya yi da 'yan jaridu hakan na nuni da cewa mulkin demokradiyya ya kau a najeriya tun da yanzu sojoji da 'yan sanda ke gudanar da harkokin mulki a najeriya sai kuma wata fito daga aliyu usman takalafiya birnin kabi inda ka ce voa da Allah ku bani dama domin in yi tsokaci kan ganawar da Goodluck Jonathan ya yi da 'yan jaridu inda aka ambato shi yana cewa bai da masaniya kan tilasa wa jiga ɗage zaɓe da aka yi da sauran batutuwan da suka shafi ƙasa. To Jonathan ya kamata ka gane cewa idan mafaɗin magana wawa ne mai sauraronta yana cikakken hankali. Da ƙarshe sai kuma wasu daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako. inda ka ce shugaba goodluck jonathan allah ya sa abubuwan da ka faɗi dangane da siyasar najeriya hakan ya tabbata domin sake tsaya waka takara karo na biyu wani alkawari ne daga karya wa 'yan najeriya kuma hakan ya sa duk lokacin da ka yi wani matu muke shakkun duk irin furucin da kake yi madalla ra'ayinku da kuke aiko mana kenan ta hanyar imel to tunda manyan 'yan siyasa da shugabanni a najeriya sun nisanta su daga rigingimin zaɓe to na ra'ayoyinku game da barazanar da wasu ke yi na tayar da kayar baya idan har ba sami da suke so ba tambayar da muke ita kenan na shirinmu na dare sai ku bugo ku ba mu amsa yanzu ga maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya To Bello ƙungiyar Red Cross ta faɗi cewa ana kaiwa ma'aikatanta da ke aiki a ƙasar Gini hari kusan sau goma a wata abin da ke kawo cikas a ƙoƙarin da ake wajen daƙile yaduwar cutar Ebola. A wata sanarwa da aka fidda yau Alhamis, ƙungiyar ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce lamarin kwanan nan da ya faru ya faru ne ranar Lahadin da ta gabata a garin Fukariya da yammacin Gini inda aka yi wa wasu ma'aikatanta dukan tsiya yayin da suke ƙoƙarin binne wasu da cutar Ebola ta kashe. Shugabannin Ukraine da na Rasha da Jamus da kuma Faransa sun kammala tattaunawar da suke yi a birnin Belarus yau Alhamis inda suka kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kudirin kawo karshen fadan da ake yi wato wanda aka kwashe watanni ana yi. To ma da lamarin gaishe ke da takaitattun labaran duniya. jima abin da shirin namu ne yanzu tanda kenan baki ɗaya sai kuma can daren Allah su ya kai mu. za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Muna taya wakilin a birnin tarayyar Najeriya Abuja Sale Shehu Ashaka da mai ɗakin Shimomi murnar samun karuwar ɗa namiji jiya Laraba. Allah ya raya. Kuma ka nisa akwai shirin yau da gobe da Halima Jimarau da Jamila su kawo tare da tallafin tafiyar girmai tafiyar. Yanzu a madadin duk waɗanda ku yanzu musamman Maryam da kuma Julie ita ta haɗa sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Joe Gill ne Bello daga nan Washington. Nake cewa assalamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya.